Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 200.5. sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasi na kasar ghana haka kuma kuna iya kama mata hanyar sadarwa ta intanet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voa hausa.com Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da safe yau talata 21 ga watan Mayun shekara ta 2019 suna Nasir Fili Hashin Gumel tare da Daula Salim da masu sauran abokan aiki muke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanin labarai. Ƙasar Iran ta ce ta ninka ƙarfin makamashin iranian nata har sau hudu lokacin da cacar baki tsakaninta da Washington ke ci gaba da yin zafi. fadar white house ta umarci tsohon lauyan fadar da kada ya bayyana a gaban majalisa kamar yadda ma'aikatar shari'a ta shawarta da safiyar yau talata ne kwamitin zaben indonesia ya bayyana cewa shugaban kasa joko widodo ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan da ya gabata to kanin labaran kenan aka ji cikin shirin za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar oyo ta kama tare da gabatarwa 'yan jarida wasu mutane da take zargi da aikata laifuffuka su 26 irin su satar mutane fashi da makami sayar da harsasan bindigogi da dai sauransu. To sai a biyo mu cikin shirin domin cikakken rahoton. Kamar yadda aka saba a kowane mako yau ma Aliyu Mustapha Sakko tana dauke da shirin tsaka mai wuya. Sai kuma karatun Alkur'ani mai girma da za mu kawo ku albarkacin watan Ramadan amma duk waɗannan sai mun fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da safiya ga labarin duniya mai karantawa Daula Salim. Iran ta faɗa jiya litinin cewa ta ninka karfin makamashin Iraniyan nata har so hudu. A lokacin da cacar baki tsakanin Tehran da Washington ke ci gaba da yin zafi. Jami'an kasar Iran sun ce ana inganta makamashin Iraniyan ɗin ne domin makamashin da fararen hula ke amfani da shi wanda bai kai karfin makin da aka amince da shi ba a cikin yarjejeniyar shekarar 2015 mai yiwuwa ba da dadewa ba iran za ta zarce adadin makamashin da aka buƙaci da a adana a cikin wannan yarjejeniyar shugaban iran hassan rohaniya ya sanar makonni biyu da suka gabata cewa zai fice daga wasu bangarori na yarjejeniyar nukiliya tsakanin ƙasashe shidda. da ta hada da yanayin Iran da za ta iya sayar da wani adadin makamashin uranium ga wasu kasashe. rohani ya yi barazanar Iran za ta kai matsayin kera makamai da makamashin idan ba ta sami sassaucin tattalin arziki da aka yi mata a yarjejeniyar kafin farkon watan Yuli ba. Shugaba Donald Trump ya fice daga yarjejeniyar nukiliyar shekarar ɗaya da ta gabata ya kuma sake kakabawa a tahiran takunkumi kana ya yi barazanar kara wasu takunkuma a kan kasashe da suka ci gaba da kasuwanci da iran shawarar da trump ya yanke ta kara raunana tattalin arzikin iran wanda dama yake fama da matsaloli fadar white house ta umarci tsohon lauyan fadar kada ya bayyana a gaban majalisa kamar yadda ma'aikatan shari'a ta shawarta. dama yau ne lauya don mcginn wanda ya samu sammaci daga kwamitin shari'a na majalisa zai bayyana a gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisa da aka buƙaci shi ya je ya ba da bahasi suna yin wannan ne domin kare ofishin shugaban ƙasa domin shugabanni masu zuwa a cewar shugaban ƙasa donald trump da yake magana kan shawarar da ma'aikatar shari'a ta bayar ya kara da cewa ba wai suna yi domin ni ba ne Trump ya yi maganar ne daga fadar White House kafin ya shiga jirginsa inda daga nan zai nufi wani gangamin siyasa a Pennsylvania. Da safiyar yau talata ne kwamitin zaben Indonesia ya bayyana cewa shugaban ƙasa Jarko Wududu ya lashe zaben shugaban ƙasa da aka gudanar a watan da ya gabata. inda ya samu kashi 55.5 a cikin 100 ƙuri'un da aka kada wududu wanda aka fi sani da jako ya kada abokin hamaryarsa tsohon soja janaral prabu sobiyanto wanda ya samu ƙuri'u 44.5 cikin 100 sanarwar da ta zo ne sa'a guda bayan da kwamitin zaɓe ya kammala tattara ƙuri'un zaɓen mafi girma a ƙasar tun bayan da ƙasar ta fara mulkin demokaradiyya a shekarar 2014 kimanin mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari tara da uku ne suka kaɗa ƙuri'u a mazaɓu ɗari takwas da goma. Bidudu ya samu nasarar lashe gundumomi 21 inda shi kuma Sabiyanto wanda ya yi wa'adin mulki hudu mai alaka da manyan 'yan siyasar kasar da kuma tsaurin ra'ayin addinin Islama ya lashe gundumomi sha uku. har yanzu dai ba a ji komai daga bakin jami'an yakin neman zaben wudodo ba tun bayan da aka bayyana sakamakon amma dai a farkon wannan watan ne magoya bayan sauviyanto suka ce akalla ƙuri'u dubu sha uku na da matsala yayin da masu sa ido kan zaɓe na duniya suka shaida cewa an yi sahihin zaɓe. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa a kan sanarwar da aka bada ta yankewar ruwa a babban birnin Libya wato Tripoli. A jiya Litinin ne mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya stephen Durajic ya bayyana cewa wasu 'yan ta'adda sun kulle cibiyar da ke kai ruwa birnin Tripoli da wasu garuruwan gabas maso yamma da suka hada da Garyan da Alwazaya. Wannan abu ne da zai iya hana mutane miliyan biyu samun ruwan sha. ya kara da cewa yanzu haka wasu gundumomin tripoli sun fara fuskantar karancin ruwa yayin da ake sa ran nan da kwanaki biyu ruwan zai dauki duka idan har ba a bude cibiyoyin ruwan ba tun hudu ga watan afrilu ne babban birnin libya ya zamto filin yaƙi yayin da janar khalifa haftar wanda yake rike da karagar mulki ya koma yammacin tripoli domin maye gurbin prime minister da majalisar ɗinkin duniya ta shaida faiz al-sarraj Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da mutane dubu saba'in da takwas ne suka rasa a muhallinsu saboda rikici. Wani yaro ɗan ƙasar Guatemala da ke tsare a hannun hukumar kwastam ta Amurka ya mutu a jiya Litinin. Wuni guda bayan an fara masa jinyar mura. An sami Carlos Gregory Hernandez Basgus mai shekaru sha shida bayan jinyar da aka masa a tashar jami'an sintirin kan iyaka da ke iyakar west lake jami'an amurka sun tabbatar da musabbabin mutuwar mutuwarsa ba kamar yadda aka saba bayan hukumomin tarayya da dama sun gudanar da bincike hernandez ya nuna ba shi da lafiya da safiyar ranar lahadi a cibiyar tantance bakin haure ta grand valley Daula Salam kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'adalla kamar yadda watakila aka ji a farkon shirin cewa rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta kama wasu gungun mutane da ke da ake zargin su da aikata wasu laifuka daban-daban kamar yadda za mu ji a wannan rahoton na Hassan Umar Tambuwal. rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ta kama tare da gabatarwa 'yan jarida wasu mutane da take zargi da aikata laifuffuka su 26 irin su satar mutane fashi da makami sayar da harsasan bindigogi da dai sauransu kwamishinan 'yan sandan jihar oyo mr shina olukolu ne ya gabatar da waɗanda ake zargin da aikata laifuffuka a gaban manema labarai a hedikwatar 'yan sanda da ke unguwar elele ibadan uh, kwamishinan 'yan sandan na jihar oyo shina olukolu ya ce an sami nasarar damƙe masu aikata laifukan ne ta hanyar haɗin kai da al'umma a tsarin nan da ake kira community policing a turanci cp shina olukolu ya ƙara da cewa rundunar 'yan sandan ta jihar oyo za ta yi duk abin da za ta iya don ta rage aikata laifukan a faɗin jihar oyo wasu da ake zargi da aikata laifukan. sun yi magana ta tafinta inda sun ka amince ko yarda da aikata laifuffukan. I engage in selling life I used to sell it to hunters and vigilantes to do their work in killing animals. Gafaru Salami da ke ƙauyen Ogboro a yankin Taki wanda ake zargi da sayarwa 'yan fashi na makami da masu satar mutane harsasan bindigoginsu ya ce yana sayarwa masu farauta da 'yan sintiri harsasan bindigoginsu ne don su yi ayyukansu na kashe namun daji. community around the world that you, I mean, couldn't face them because of the gunshots. So the moment they would discover that one of us was killed by them. Shi ma wanda 'yan fashi suka kai wa yankin su hari da misalin karfe ɗaya da rabi na tsakiyar dare ya ce 'yan fashin sun far musu ne amma sun kasa fuskantar 'yan fashin saboda karar bindigoginsu sai daga baya suka gane cewa 'yan fashin sun kashe ɗaya daga cikin su abubuwan da an ka kama ga waɗanda ake zargin dai sun haɗa da harsasai dubu uku da ɗari hudu da hamsin da aka aka gano a cikin wata karamar mota samfanin Toyota Corolla da aka ajiye a cikin birnin Ibadan wayar salula guda goma sha uku wata 'yar karamar rikoda ta bar wiwi babbar bindiga mai nagarta da kuɗi naira dubu ɗari shida da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambol sai a biyo mu cikin shirin hantsin da za mu kawo muku sabbin rahotannin. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda yanzu agon mu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha biyu na dare ga shirinmu na gaba. saka mai wuya. In sa a kimanta da duk shugabannin da suka yi shuɗe a ƙasar nan ina tsammanin babu wanda za a ci ya yi aiki kamar yadda gwamnatin isu muhammadu ta yi aiki a ƙasar bai yiwuwa kana ɗan takara na jam'iyya sannan kuma a ce kai ne ministan cikin gida da ke kula da duk ayyuka da kayan ayyukan da hukumar zaɓe za ta nema jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Daya daga cikin abubuwan da ke damuwar mutanen jamhuriyar Nijar da ke da damuwa game da tsaye da bazu Muhammad a matsayin dan takarar shugaban kasa na zaɓe mai zuwa da shekarar 2021 da za a yi a can kasar shine zargin da aka daɗe ana yi na cewa hukumar zaɓen kasar wato Seni tana ƙarƙashin ma'aikatarsa da yake wa minista wato ma'aikatar harkokin cikin gida. to bazum ya ce an dai wa abin ba mahinta ne tana ƙarƙashin ma'aikatar minista na cikin gida Eh, ta fannin in eh, kama akwai wata dokan zaɓe bayan da an yi shawara a cikin ɗakin nan na shawarar jam'iyyoyin siyasa wanda ake ce masu ndp mu ne ake wannan eh, minista na cikin gida ake ba ma dokokin yake gabatar da su a majalisar dokokin ƙasa ta wannan fannin ne kaɗai akwai irin wannan alaƙa da kake magana a kai amma ta fannin gudanar da zaɓe ba mu da kowace alaƙa da hukumar zaɓe mai incin kanta ai dama don ana so a amshe ma gwamnati tsare-tsare da gudanar da zaɓe aka kafa irin wannan hukuma ta musamman mai kula da zaɓe a tuna da wannan mana ai ba mu iya mu ce mu ba mu yarda ba da minister da l'interior ya gudanar da zaɓe ya yi tsarin zaɓe a kafa hukuma mai incin kanta kuma wanda kowa tabbatar da tana incin kanta kuma a ci gaba da cewa ai za a zargi minista na cikin gida da gudanar da zaɓe to ya kamata mu san abin da muke so ba minista da l'interior ba ne yake gudanar da zaɓe kenan wannan zargin mu bai tada mu hankali ko kaɗan ba. Muhammad Bazin kenan mutumin da jam'iyyar PNDS tarayya ta tsaida ya zama mata dan takarar shugaban ƙasa in Allah ya kama shekarar 2021 lokacin da za a yi zaɓe. to koya su mutanen Nijar masu jefa kuri'a suke kallon wannan takarar ta bazum da kuma alakata da gwamnatin shugaba mai ci yanzu isu muhammadu bubakar suna ah, muhammadu isu gaskiya ya ke cikin nijar har kwanan gobe ma bayan shi har bazum ma bayan shi babu zalunci wannan iko ala gona muna ayi zabe lahiya kuma zabi mu a bayan bazum sai ya ci zaɓe kuma za mu daya daji mu yi tsarani mu gaida mai mutane mu masu ne kamar mu bazum na kwarena mai da shi kuma allah ba shi sa'a cikin wanga zaɓe suna sunana Nyandu Ibrahim. Zancen demokrasi abinda muka san da shi idan aka ba mutum manda alkawali ne ka dauka idan aka baka shekara biyar ga abubuwan da zaka yi na unhwani 'yan kasa. A yanzu abin da muke gani ba alkawalin da aka dauka ne ba ake yi. Wanda ya dauki alkawali zai ba 'yan kasa ruwa zai ba su abinci zai kawo magunguna zai gyara makarantu ya zo sai zancen an yi shanje an yi rompu ake muna kwana lahiya tashi lahiya na kasan mu a ce sai amurka ko faransa za su zakwa su kula da shi demokrasi zancen jama'a ne yanda jama'a jama'a suke so haka ya kamata a yi ba zancen wani parti guda dan yana da iko ba ya ce shi zai tsaida duk ka'idodin yadda za a tayar da zaben mutum guda ya ce shi kandida ne shi shugaban parti ne shi minista ne kuma shi za a zartar da hanyoyi waɗanda za a zaɓi akan gare su an san da nan babu gaskiya To madalla, to a yau a kashi na biyu na muhawarar da wakilin mazacen yamma Yusuf Abdullahi ya shirya mana tsakanin Adamu Manzo na PNDS talaya da Habila Rabi'u na jam'iyyar adawa ta MPN za mu tashi ne daga kan maganar ayyukan da gwamnatin take bugun gaba cewa ta yi kuma yadda wasu suke kallon abin da yadda ake alakanta shi da shi wannan sabon dan takarar da yake da goyon bayan gwamnati din wato shi bazu muhammad bari mu je yadda shi adamu manzo da ke wakilta gwamnati mai ci yanzu zai kokarin kare ta da ayyukan nata in sa a kimanta da duk shugabannin da suka yi shuɗe a ƙasar nan ban da wa'anda jamhuriya ta farko wa'anda su ne suka kawo Nijar ina tsammanin babu wanda za a ci ya yi aiki kamar yadda gwamnatin isu muhammadu ta yi aiki a ƙasar amma a yau habila ya ce ba mu yi mulkinmu da muka yi wa'adi biyu na shugaban ƙasa isu muhammadu ba a yi aikin komi ba babu abin da aka yi 'yan ƙasa suna saurari 'yan ƙasa wa'anda ruwan sha ya gagare su aka kawo musu ruwan sha tsarkakakki masu kyau suna sauraron shi su sun san an musu shi bai sani ba 'yan ƙasa wa'anda duk lokacin da aka shiga kunci gwamnati take kawo abinci ta saida musu da rahusa su sun san da gwamnati ta yi aiki 'yan ƙasa wa'anda suka yi shekara goma sha biyar ashirin basu da hanya a yau aka musu hanya sun sani kuma sun shaida an musu aiki kenan ya ce gwamnatinmu ba ta yi aiki ba wannan ba gaskiya bane ba kuma in yace gwamnatin ba ta yi aiki ba yaushe su suka huta daga cikin gwamnati yaushe ne rabonsu da gwamnati a bisa kan fannin tsaro shugabansu ibrahim yakuba a cikin jawabinsu a wannan anniversary nasu da aka yi a dusu ya jinjina ma gwamnati a saman matakai na tsaro da kayan aiki da aka bai sojawa da ake ci gaba da basu kenan mu bisa kan aiki ba a gaya mana kuma tsaye da ɗan takara bazu muhammed mu mpns tarayya mu muka san bazu kuma mu muka tsaye da shi ɗin takara don mun san halayen shi don mun san mutum ne mai adalci mutum ne mai gaskiya kuma a yau a 'yan siyasar niger kap ba wanda zai ce maka ya hi bazu muhammed tsaye da gaskiya babu amma ana ganin baka girman eh, ya kwatanta cewa mutum ne wanda baya da haƙuri sannan kuma ga gaugawa hasala ina tsammanin bazum in bai da haƙuri da yau gungun jam'iyyun masu mulki na emirin da ya watsi shi ne jagoran mrn basu mohamed shi yake jagoranci emirin kuma emirin tana nan daren da kamsai kara karhi ma take me zaka ce game da waɗanda ke kallon bazum a matsayin ba ɗan ƙasar nishar ba wa'anda suke cewa bazum ba ɗan ƙasar nishar bane ne ba su ɗan ina ne su daga ina suka zo ya za su ce bazum ba ɗan kasa ba ne a ina aka aihe shi a ina ya girma a ina ya yi karatun shi menene yake nuna musu da cewar ba ɗin Nijar bane wannan duka adawa ce adawa ce suke yi saboda sun tabbata insha Allahu ta'ala an aka ta yi zaɓe jam'iyyar PNDS tarayya za ta kashe su insha Allahu ta'ala muna da sakamako na mulkinmu da muka yi ayyuka da muka ma ƙasa a yau garin ya mai in ka dibe shi duk wanda ya zo bako ina tuni gurin kwangare ɗin wallahi tallahi akwai baki da suka zo su da suka safka a yirin jirgi don wafi lahil lazi la illa rantsuwa nike maka taɗa dan musulmi ta kai wannan mutumin yana aiki wa ya aka yi suka samu wannan hidin shirgi irin wani? Ɗan Nijar ba butulu ne. Ɗan Nijar ya san waye ya mushi alheri Ɗan mutum kamar yadda hausa suke cewa ɗan mutum ya ce zai baka riga ka dibi ta wuyan shi. Malam Habila ko yan adawa na fargaba karawa ne da bazu Muhammad a wannan zaben? Na gaya maka cewa mu mun gano kuma mun yi imani cewa in Allah yarda tsayar da bazo a matsayin ɗan takara 'yan ƙasa ne za su yi hukunci saboda dama suna jiran shi su hukunta shi daidai da irin aika-aika da ya a zamanin da Alhaji Muhammad Isu yake iko shi ɗin daidai da abubuwan da ya a hukunta shi aladabtar da shi na haɗi maka amma da sharaɗi idan zaɓe za a yi na gaskiya amma da yake sun saba ba mu san ba watakila Allah ne ya sa abin da zai faru gobe ya ka ban san jam'iyyar Pendes tarayya ba lalle na san jam'iyyar pendes tarayya saboda jam'iyyar pendes tarayya ta mulki ƙasar nijar yau shekara takwas jam'iyya ce wadda ta kawo abubuwa da yawa na cikas a cikin ƙasar nan a cikin jagorancin da ta yi jam'iyya ce wadda a lokacinta ƙasar nan ta huskanci da 'yan ƙasar nan sun huskanci matsi na rayuwa matsi na halin laha'ula'i matsi na ƙaƙa zanyi cikin rayuwar ƙasa amma karkan manta a cikin ina zuwa ina zuwa ina zuwa a lokacin da yake cewa ban san jam'iyyar pendes tariya ba hakika na san jam'iyyar pendes tariya saboda jam'iyyar pendes tarayya an danka mata mulki a yayin da a lokacin da suka ce ƙasa nijar. ba wai arziki ne ba ta da ba lalan shugabanci ne take huskanta lalan shugabanci ne ba take huskanta rashin shugabanci na gari ne take take huskanta samu saboda haka yau jam'iyyar pendes tarayya ta nuna mana gazawarta lalle na san ta wannan me yasa sai yanzu kuma na san jam'iyyar PNDS tarayya kuka ga gazawar jam'iyyar PNDS Tare. ba zai iya ga min lokacin da muke zaune tare da su ba mun yi zama ne na ha'inci ko kuma na zuciya biyu da wani irin zama ina zuwa zama na tsakani da Allah muka yi da su saboda mu a cikin muna zaune da su muke ba su shawarwari ta hanyar da ya dace a matsayin kayar da ka zauna tare da mutum kuma abin da ya raba mu da su yana cikin ummal aba'isar da muka gane cewa maƙarƙashiya da shirin da ake so a yi bai kawo ma kasar Nijar kwanciyar hankali da zaman lafiya. Amma furucin da wanda furucin da yayi a baya babu wani bambanci. Kana tsammanin har a yanzu mu muna iya yin zagon kasa game da duk wani shiri wanda zai kawo ma kasar Nijar kwanciyar hankali ba dan jam'iyyar MPN kishin kasa bane. Kuma har yanzu bisa wannan hankalin muke. Amma mun gano ka san kamar da su ko da yaushe tsarin su yake. Kaga yanzu ya can aiki. Ba wanda ya sai ce ba yi aiki ba. Eh mun sa an yi aiki kuma aikin da aka yi an kirkiro shi ne da gangan don a cutar da ƙasa cutarwa ta musamman wadda za ta yi tasiri ga ƙasa ga 'yan ƙasa na tsawon shekaru saboda duk ayyukan da yau adam manzo yake haɗi nan sun yi in ka ɗoka tun daga tsari wanda ya shahi eh, gorubanda da suka yi sun yi tsarin gorubanda kowa ya san abin da suka sa a cikin shi miliyar ɗari da arba'in yau kana cikin ƙasar nan yana ciki ya sani kwana muke yi da mu da ɗiyanmu da matatakin mu da iyayenmu a cikin ƙasar nan bamu da wutar lantarki akan an zuba kuɗi miliyar ɗari da arba'in a fannin samar da ƙasan samar da eh, wutar lantarki ga birnin yamai da ma watakila sauran jahohi ya sani haka ne kuma in ba haka ne ba ya karyatar da wannan abun da na haɗi a yanzu cikin wannan halin da muke ciki cikin fargaba ne kake yayu ka kwanta babu wutar lantarki wayannan kuɗaɗen ina suka shiga da su. to sannan ku da yake to in Allah kai mu shirin makon gobe za mu je shin ina aka samu kudaden da ake cewa da su aka yi duk ina ayyukan da ake magana an yi domin suna cewa ai duk dimbin basussuka ne kawai aka tara wa Nijar da wanda za su gaje ta sannan kuma za mu tambayi shi ba zan da kansa kai tsaye ta yaya zai zama shine minista shine shugaban jam'iyya da ke mulki kuma shine minista wanda a ƙarƙashin ma'aikatar hukumar zaɓe take kuma ma shi an bi ka'ida ma wajen zaben shi da tsaida shi wannan takara din babu wasu 'yan takarar ne sai shi to muna gayyata ku domin ku zo ku ji waɗannan bayanan da za mu yi kokarin kawo muku a shiri na gaban Allah kai mu a yanzu muna guda ga su bakin namu Adamu Manzo da Habila Rabiu da kuma musamman shi Yusuf Abdullahi da ya jagoranci wannan muhawara daga can birnin Yamai a madadin su duka ne ne Aliyu Mustapha Sokoto a Washington mun bar ku lafiya. To madalla albarkacin watan Ramadan ga wannan. sunana umar faruk muhammad nur ɗalibi a makarantar sheikh muhtar siddiq al-islamiyya niger zander a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama allah ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفئوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيء فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم Allahu Akbar Allah ya sakar alkhairi to da wannan muka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice. haka ne filo ga labarai a takaice iran ta faɗa a jiya litinin cewa ta ninka karfin makamashin iraniyan nata har sau hudu a lokacin da cacar baki tsakanin tehran da washington ke ci gaba da yin zafi jami'an kasar iran sun ce ana inganta makamashin iranian din ne domin makamashin da fararen hula ke amfani da shi wanda bai kai karfin makamashin da aka amince da shi ba a cikin yarjejeniyarta na shekarar 2015 fadar white house ta umarci tsohon lauyan fadar kada ya bayyana a gaban majalisa kamar yadda ma'aikatan shari'a ta shawarta dama yau ne lauya don McGinn wanda ya samu sammaci daga kwamitin shari'a na majalisa zai bayyana gaban kwamitin harkokin shari'a na majalisa da aka buƙaci ya je ya bada bahasi suna yin wannan ne domin kare ofishin shugaban ƙasa domin shugabanni masu zuwa a cewar shugaba trump da safiyar yau talata ne kwamitin zaben indonesia ya bayyana cewa shugaban kasar joko widodo ya lashe zaben shugaban kasa da aka gudanar a watan da ya gabata inda ya samu kashi 55.5 a cikin ɗari na ƙuri'un da aka kada widodo wanda aka fi sani da jokowi ya kada abokin hamayyarsa tsohon soja janar prabowo sabiyanto wanda ya samu ƙuri'u 44.5 cikin ɗari. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna damuwa a kan sanarwar da aka bada na yankewar ruwa a babban birnin Libya wato Tripoli. A jiya Litinin ne mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephanie Durajic ya bayyana cewa wasu 'yan ta'adda sun kulle cibiyar da ke kai ruwa birnin Tripoli da wasu garuruwan gabas maso yamma da suka hada da Garyan da Alwazahi. wannan abu ne da zai iya hana mutane miliyan biyu samun ruwan sha to madalla a gayi sheke. kafin mai salama muna miƙa saƙon ta'aziyar mu ga iyalan malam umar mai yara mahaifin aminu umar da ke zaune a nan birnin washington dc allah ya ji kansa da rahama ya kuma kyautata namu ƙarshen. masu sauraro anan maka shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin za kuma iya shafi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voa hausa da cikin ko kuma shafin mu na facebook yanzu a madadin daula salimir ta na gabatar da shirin ta kuma ci bahiro jiro ne wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yau jimmy cook nisar fili hashin gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa an jima kaɗan da hantsi salamu alaikum